إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرًا ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم ko tuna lokacin da kuka kasance a ɓangaren ƙasa daga cikin kwarin da yake kusa da Madina, mushirikai kuma suna ɗaya ɓangaren mai nisa inda yake kusa da Makka, su kuma ayarin suna wani wuri ƙasa da ku. kusa da gefen kogin Maliya, da kun yi alkawari ku da mushirikai a kan ku haɗu a badar, da sashen ku ya saba wa sashi, sai dai Allah maɗaukakin sarki ya haɗa tsakaninku a badar ba tare da alkawari ba, saboda wani lamari da yake tsare ya kasance. shine cin nasarar muminai da ƙasƙantar da kafirai da ɗaukaka addininsa da ƙasƙantar da shirka don wanda zai mutu daga cikinsu ya mutu bayan hujja ta tsaya a gare shi ta hanyar nasarar muminai a kansu duk da ƙarancin adadinsu da tanadinsu wanda kuma zai rayu ya rayu akan hujjar da Allah ya bayyana masa ita ba wani wanda zai zama yana da hujja a wurin Allah da zai kafa hujja da ita Allah yana jin maganganun kowa da kowa kuma ya san ayyukan kowa babu abin da yake ɓuya a gare shi kuma zai saka ma kowa akan aikinsa